abduhu wa rasuluhu amma ba'd jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mana yi ne na litinin wanda ya daidai da yinin goma ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka koma wasu madina yau shekara 438 daidai da biyar ga watan mayu shekara ta 2017 wannan shine kasan na tara daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na arba'u na sifa min akhlaƙin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na babban malami a musulunci fadilatu sheikh mahmud misri wanda ake ma alkunya da abu ammar allah ka ƙara tsawaita rayuwarsa da ma idan ba manta ba a makon da ya gabata man kai ƙarshen siffa na ɗabi'ar manzan allah ta shidda ita ce a tawadu. a yau za mu tashi siffa ta bakwai daga cikin siffofi na kyawawa bi manzan Allah mala ya ce husnul khuluqi kyawawan ɗabi'u jimilla don ƙulallu gaba ɗayansu mala sai ya ce wa aina nahnu min akhlaqin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama jama'a wai ina aka mu ne game da kyawawan ɗabi'un manzan Allah alladhi wasafahu alhaqqu jalla wa ala wanda Allah wanda shine alhaqqu mai girma da daukaka ya siffanta sabi a'zami wasfi da siffa mafi girma a qur'ani na kyawawan dabi'u faqala fi haqqihi Allah ya ce game da haƙƙin annabi wa innaka lallai kai dinnan ya Muhammad sallallahu alaika wasallam la'ala da ma kudibiyan da Allah ya magana a wannan aya ya ce wa innaka lallai tabbas kai inna la'ala wallahi kana kan wannan lamɗin da na rantsuwa ne bayan ku ji taukidi lallai tabbas wallahi kana kan hulukin abin kyawawan ɗabi'u masu girma masu ban sha'awa masu kawatarwa wannan aya tana suratu alƙalam aya ta hudu daidai malam sai ya ce wala walaƙad ausanin nabiyu sallallahu alaihi wasallam bi husunul kulki jama'a manzo Allah ya mana wasilci game da kula da kyawawan ɗabi'u da halaye faƙala manzon Allah ya ce akmalul mu'minina imanan a cikin mumine in ka kaɗa su duka ko kuma idan Allah ya haɗa mumine gaba ɗaya su a filin ƙiyama wanda za a ga ya fi kowa kammaluwa a imani ahsanuhum khuluqa waɗanda suka fi kyawawan ɗabi'u da halaye jama'a duk yanda ake ganin kana da imani to fa idan wani ya fi ka kyawawan ɗabi'u da halaye to a wurin Allah imanin shi ya fi naka cika amma a wurin muna iya ganin halaka fuwa ne amma idan aka kalli kyawawan ɗabi'un shi to a wurin Allah wanda ya fi ka kammaluwar imani wanda ya fi ka kammaluwar kyawawan ɗabi'u da halaye to imanin shi ma a wurin Allah ya fi naka kammala jama'a kun gane ko yau kuma kun ga kyawawan ɗabi'u da halaye an mai da su baya kamar su ne ba wata tsiya ba ba ma damu da su ba babban abin da aka fi damuwa da shi a yau a sa yaro a makarantar boko ya iya turanci ya zama yaron baturi wannan kan shi ne babban abin da kowa ya fi sawa a gaba babban abin da ya fi zama damuwar kowa kenan illa ma rahima rabbi jama'a yau yau musulmi magidanta iyaye maza da mata da 'ya'yansu ba su iya karatun alkur'ani ba su damuwa amma a ce bai zuwa boko a a to tashi hankali ya zo a ce dan shi bai iya turanci ba to akwai tashi hankali wai a ganinsu to dan ya za a yi rayu sun manta ubansu kuma shi ya aka yi rayu jama'a kun gane uban uban shi ya aka yi rayu uwar uwarsa ya aka yi ta rayu ya aka yi ta haifi uwarta ya aka yi ita kuma ta haife shi jama'a kun gane kun ga a yau mai da hankali kwarai a kan ganin 'ya'yan musulmi sun zama masu kyawawan ɗabi'u gaskiya amana cika alkawari girmama na gaba da tausayin na ƙasa wannan suna ganin a yau watan ba wani abu bane inda yaro ya iya boko ya iya turanci zai iya shiga jama'a ya iya surutu wannan ya sa kuka ga watan wannan ne ya sa kuka ga da yawa 'ya'yan musulmi ba sa mutunta addini da kyawawan ɗabi'u da halaye irin na annabi domin tun a gida ba a nuna musu wata tsiya ba ce waɗannan abaibai da haka su ma sai suka taso da ɗauka abubuwan da suka shafi addini irin haka Allah ka tsari. sai manzan Allah ya ce wa khiyarukum zaɓaɓɓunku na musamman da suka fi saura daraja a wurin Allah khiyarukum linisa'ihim zaɓaɓɓunku da suke kyautatawa suke girmamawa suna mutuntawa da matansu na aure jama'a kun gani duk wanda Allah ya taimake shi yana da mata yana mutuntata, yana girmama ta yana darjanta ta yana karrama wa mutane ya to a wurin Allah in ya zo zaɓe to irin waɗannan Allah yake zaɓa su ne na musamman ɗin Allah su ne zaɓaɓɓu a wurin mata jama'a kun gane ko allahu akbar abinda ake nufi maza ku gane idan kuka tara matan kuri daya kowace ta faɗi yadda mijinta ke zaman aure da ita wadda duk aka ji mijinta ya fi mutunta ta yana darjanta ta yana haƙuri da ita wallahi duk sauran mazajen na su matan har auren allah wannan ya fi su allah ya zaɓe shi fiye da su kuma abin da ke sa haka yana komawa din ne ga kyawawan ɗabi'u da halayen jama'a kun gane ku wanda zai rika mutunta 'yar mutane yana darjanta ta yana tausayinta yana kau da kai daga wasu 'yan tuba-tubai nata an gane ku allahu akbar da maza ga hanyar shiga cikin zaɓi na ubangiji wanda ke son allah ya zaɓe shi ya zanna musamman a wurin Allah to ya yi ƙoƙari ya kalli yaya zaman shi da iyalinsa yake idan akwai matsala to akwai matsala wurin zaɓuwar Allah a kanka Allah ba zai zaɓe ka ba wannan hadisin hadisi ne sahihi al-imamu tirmidhi ya ruwaito sa da ibnu hibban albani a sahihul jami'us sagir ya tabbatar da hadisi ne ingantacce a lamba hadisi na biyu. da talatin da biyu daidai Allah ka shiryar da mu wa ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jama'a kuma manzan Allah ya ce innal mu'mina lallai musulmi mutumin kirki la yudriku bi husn khuluqihi darajata sa'imil qa'im manzan Allah ya ce lallai mutum musulmi na riskar ta dalilin kyawawan ɗabi'unsa yana kamo yana riskar matsayi na daraja wanda kullum yake ma'alla azumi kullum cikin dare yake tsayawa yana ma'alla sallah jama'a kun san wannan ba karin matsayi ba ne ko a ce kana wa allah azumi kusan kullum sannan kullum cikin dare aka leƙa ɗakinka za a iske ba abin da kake sai sallah to jama'ar musulmi mai kyakkyawar ɗabi'a wanda ke da mutunci ɗan arziki irin albarka abin sha'awa cikin al'umma ko da bai yawan azumi kai gaba ɗaya ma bai azumin fila, ko da bai sallar da raba ɗaya da yake yi idan dai allah ya taimaki mutum na da kyawawan ɗabi'u sai ya kama wancan wurin daraja a wurin allah kai da kullum kake azumin kai da kullum kake sallar daren wannan da ke kyawawan ɗabi'u da halaye ubangiji sai ya sa matsayin ku daya kai kana sallah shi kuma yana nan yana bacci amma yana da kyawawan ɗabi'u kai kana azumi kullum shi ko yana cin abinci amma saboda yana da kyawawan ɗabi'u sai ya kamo matsayinka a wurin Allah jama'a kun gane ko to annabi yana da kunya zamu ji tsananin kunya kamar budurwar da ta fara tsiran nono amma irin na da kasa yanzu budurwa na yanzu ba su da kunya amma da yarinya in ta zama budurwa tana ganin alamar nuna ya fara tsaron mata ko fita ba ta yi ta riƙa nuku kenan da gyale ba za ta taɓa yarda a hangime a cikin ƙirjinta yake ba ba ta da kwanciyar hankali amma yanzu waɗannan 'yan berorin waye zai ma buga misali da su yarinya da za a ga tana turo kirjiwa ita ma a san ta abin nan Allah ka tsare wannan hadisi sahihi ne al'imamu abu dauda ya ruwaito sa da ibn hibban albani ya tabbatar da ingancinsa a sahihul jami'u sagir lamba hadisi na 932 jama'a wannan albanin da ake magana ba malam awal malaminmu na nan ba a malam nasiruddin albani a duk duniya a zamanin nan ba wanda ya kai shi sanin kan hadisan annabi wannan an yi ittifaki duk duniya ba wanda ya kai shi sanin hadisan annabi duk duniya ya kai amalanta inda za ka yi magana duniya ta gamsu game da hadisan annabi to sai dai ka ce albani ya inganta ko ya ce hadisi ne Hassan, rabban da a ga mutum a duniya irin shi kan hadisan annabi tun zamanin ahmad shakir jama'a kun gane ta zo saka suke gani zai ce tun da su albani ne malamin soya hadisi masu ce albani ya inganta to ba na malamin muke magana ba alga ta malam kai da baka san mai harkar ilimi ba wannan duk duniya ta yadda. gaba ɗaya ba wanda ya kai shi sanin hadisan annabi duk wata kwantsa da kwarkwatar da ke cikin ida Allah ya cire mai yana kallon hadisin annabi idan ya ce maka a cikin isnadin wannan hadisin akwai wani akwai wani akwai wani imamu malik ya ce mutumin banza ne ba a karɓa hadisinsa duk inda ka zaga a duniya za ka gaba za a karɓa hadisin ba an gane ko allah ka shirya da mu وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ميزان الأبد يوم القيامة يثقل بحسن الخلق النبي يا بام لاباري كأنه مسوي مني النبي يا بام لاباري cewa lalle ma'aunin aikin ma'aunin auna aikin alherin bawa a ranar alkiyama yana ƙara matuƙan nauyi saboda kyawawan ɗabi'un bawa musulmi an gane jama'ar musulmi duk abinda da za a ɗora a kan ma'aunin aikin alherinka ɗora kyawawan ɗabi'unka sai a ga sun fi komai nauyi amma ku diba ku ga yadda aka mai da kyawawan ɗabi'u kyawawan halaye an mai da su bayan baya jama'a duk wanda ke da kyakkyawan ɗabi'a yau cikin al'umma baya burge mutane baya ba da sha'awa an fi sha'awar mara kunya an fi sha'awar mara mutunci yau al'ummar mu lalacewa ta kai haka manga mai kyakkyawar ɗabi'a za ka ga ture shi ake ana tunkuɗe shi ba a son a harka da shi idan ma ya ce ya zo nema za ka ga ana cakar Allah to wannan kyakkyawar ɗabi'a ta shi za a ci komi a ba a cin kyakkyawar ɗabi'a amma ana cin aljanna Eh, kuma ana cin maki na lada mai girma in an je kiyama faƙala sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi ya ce ma min shay'in in fi mizan fi mizan al-abd al-mu'min yawm al-qiyama babu wani abu da ya fi nauyi a ma'aunin auna aikin alherin bawa mumini musulmi kenan ranar kiyama min husnul khuluqi kamar kyawawan ɗabi'unsa da ma kun fahimci hadisin nan annabi ya ce babu wani abu wanda ya kai nauyi a ma'aunin auna aikin a ma'aunin auna aikin alherin bawaren kiyama an gane ba abin da ya kai nauyi a ma'aunin kamar kyawawan ɗabi'unsa da ma ina nauyin da sallah take da shi ina nauyin azumi da yake da shi ina nauyin karatun ka da zakka da hajji ina kan duk ayyukan alkhairanka annabi sai umumi ma min shay'in kun gane ko annabi ya haɗe ba wani abu ko menene da ya kai nauyi a ma'aunin aikin alherin karen kiyama kamar kyawawan ɗabi'unka da halayenka to amma abinda ban sani ba ko ban gane ba wai ko kuna fahimta wannan magana annabi ne ya faɗe ta ko kuna fahimta cewa wannan abin da za mu gane hakikanin abin da yake nufi yana da bukatar a kula da shi fiye da kowane aiki ma tunda duk aikin da za ka yi kenan yana da nauyin muje amma babu abin da ya kai kyawawan ɗabi'u nauyi a ma'aunin aikin alherin na kiyama amma ya zama shi ne baya shi ne ba a damu da shi ba yau an fi sha'awar marasa kunya an fi sha'awar marasa mutunci ma kun gani allahu akbar allah ka tsare allah kai mana ado da kunya da kamun kai da natsuwa allah kai mana ado da ɗabi'u na sanin ya kamata allah kai mana ado da halin girma allah kai mana ado da kyawawan ɗabi'un da kai wa annabinka manzanka ado da su wannan hadisin sahihi ne al'imamu Turmi ya ruwaito sa albani ya tabbatar da ingancinsa a sahihul jami'in sagir lamba hadisi na 5726 wa akbar al-habibu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama masoyinmu ya kuma ba da labari shine habibu din an gane ku masoyinmu ya kuma ba da labari anna sahibal khuluqil hasan lalle mutumin da ke da kyawawan ɗabi'u da halaye lalle ma'abucin kyawawan ɗabi'u da halaye ya kunu fi a aljanna jama'a a wuri mafi ɗaukaka na aljanna nan allah ke aji shi abujan ma ina ce tafi daraja to nan allah zai aji shi ina ne ya fi daraja da ɗaukakar matsayi cikin aljanna allah baya bari ya aje mai kyakkyawar ɗabi'a a gefe a aje shi a nan kaduna state ko lagos ga abuja ta aljanna a abujan ma ina ne ya fi to can allah ke aje shi jama'a inda ya fa aljanna shine unguwar da annabi muhammad yake to a nan allah zai aje mai kyakkyawar ɗabi'a jama'a kun gane wuri mafi ɗaukakar daraja a aljanna shine inda Allah zai aje manzan Allah to wannan wurin kuma babu wanda ya isa a ce a kai shi wannan unguwar a aljanna jama'a sai mai tausayin maraya haka annabi ya ce ana wa kafilul yatimi ka hate ni fil janna ni dinnan annabi muhammad da wanda ke ɗaukan nauyin kula da maraya taimakon maraya tausayin maraya jama'a kun gane ku haka muke unguwa ɗaya ga na ga nashi allah zai aje mu a aljanna to bayan wanda ke tausayin maraya jama'ar musulmi sai kuma mai kyakkyawar ɗabi'a unguwarsu ɗaya da annabi ya allah ka tausaya mana allah ka sa mu ɗaya da annabi cikin aljanna Allah ka shidigar da mu ita karka kalli ayyukan Allah ka tausaya mana ne Allah tausayinka ya fi komai ai kai ka ce a roƙe ka Allah mu roƙe ka muna roƙon kuma ka tausaya mana ya Allah dan ikonka dan iyawarka muna tawassuli da azumin nan da muke da sallolin dare da muke yi da ayyukan mu duka Allah ka tausaya mana in ka samu aljanna ka aje mu unguwa ɗaya tare da annabi ya zama duk shige da fitan manzan Allah muna kallonsa mu ji daɗi mu ƙara sha'awa da munna da farin ciki ya Allah faƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce ana za'imun bi baitin fi rabadul janna ni dinnan mai lamun cewa bawa ne game da wani katafaren gida a gaffan aljanna shine rabadu ɗin liman tara kalmira ga wanda duk yaki watan kamar ka ce watan jihohin da ke kewaye da abuja an gane jihohin da ke kewaye da abuja ai kaga su ma dai sun dan matsa abuja ko ba haka ba to duk wanda ya bar musu an gane duk wanda ya bar jayayya musu wa in kana muhikkan ko da ko yana da gaskiya in ya ƙi musu bayan shi ke da gaskiya amma ya ƙi yadda a yi ta jayayyar ya ƙi yadda a yi ta musu to wannan allah zai gina mai katafaren wani gida wawa keke a unguwannin da a jihohin da a unguwannin da ke kewaye da babban birni da ya fi ɗaukaka na aljanna jama'a kun gane wabi baitin fi wasa janna kuma allah ya ce annabi ya ce kuma allah ga annabi ya ce kuma na lamunce wani katafaren gida a cikin birnin abuja misali ta aljanna an gane ko shi ne tsakiyar liman tarakal kazib ga wanda ya kiwo mutane karya ko matarsa ce wa in kana mazihan ko da irin karyan nan ta wasa kai baka yadda ka yi ta gaskiya gaskiya kawai wa bi baitin fi a'lal janna annabi yace na lamunce wani katafaren gida a wuri mafi ɗaukakar daraja na aljanna liman hassana hulukahu ga wanda ya kyautata ɗabi'unsa ko liman hasuna hulukahu ga wanda ɗabi'un shi suka yi kyau suka zama abin ban sha'awa wannan wuri mafi ɗaukaka unguwar sa'an annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama nan Allah zai aje mu Allah ka tausaya mana Allah ka aje mu anan da Allah kun ji amma ya ko sha'awar wanda ke da kyakkyawar ɗabi'a ba a yi an kuma kaji an yi sha'awar kawai ta baki ce fata baki ce ce a ah, ka aiwa ne yana da hali na gari amma da zai zo neman ya a gida ba za a ba shi ba kun gane saboda nan ba irin wanda kuma ake son a ba ya bane ana son a ba da ya ne ga mai kumbar susa wanda ya iya surutu mayaudari an gane ku kuma wannan duk sahajiya ido a kwabo suke da wannan tsiyar Ta sa akwai hajiya ido a kwabo an gane so inda ba ka sa hannuwa a jihu ba ba ɗabi'a ba kai ko annabi muhammadu ya zo neman aure yau akwai waɗanda ba za su ba shi ba eh ab ba da Allah ku dai Allah kyauta ayan za a ga annabin eh gaskiya ne amma da zai zan ai ba za a bashi ba za a ce to me yake da shi wanda sai a yi wata biyu gidan shi ma ba a ci abinci ba da haka su suna neman wanda in an kai ya ne haba hajiya yanzu ai wadda za a huta a dan mori haka za ka ji ana cewa a ji a huta a ji a mori ba dai a rayuwar duniya ba ne allah ka tsare mu kana kallon matan annabi rana ɗaya ce fa suka yi magana cewa to gaskiya mu kai mana addu'a yan dai matsalolin nan dai a fita mu ma dan rika dan harrakawa ana dan morewa ana dan shakata a wayarwa ta haka a dan sha iska mu ma ko dan yani dai mu ma ai mana addu'a Allah kawai sai ya saukar da ya ayyuhan nabi kulli azwajika in kuntunna turidinan alhayata duniya dunya wa zinataha fata alaina umatti'ukunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in tunna turidinan laha wa rasulahu wa daral akhira fa inna a a'adda lil muhsinati kunna ajaran azima ya kai wannan annabi tara matanka ga ya musu wadda rayuwar duniya take so da kawar rayuwa ta duniya to duk ku zo bari ya rubuta sa takarda suke in ba kowace ku tafi gidansu mu rabu lafiya ba tsiya amma in kun zaɓi rayuwar da Allah da manzo ke so to Allah ya ce ya muku tattali akwai gidan murewa yana can bari za ku je ai za ku gani Allah ka shiryar da mu to daga ran nan ne duk suka ce sun zaɓi Allah da manzo ba ruwan su rayuwar duniya an hukura to ne Allah ya ce wa annabi la yahillu laka nisa'u min ba'd wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna Allahu akbar wannan hadisin kyakkyawa ne al-Imam Abu Dawud ya ruwaito sa Albani ya ce hadisi ne kyakkyawa a sahihul jami'u sagir lamba hadisi na hudu kenan bal kai ba ma haka ba fauka zalika sama ma da wannan bayanan da ka ji fa inna sahibal khuluqil hasan ku sani lalle ma'abucin kyawawan ɗabi'u da halaye ya kuna akarabun nasi minan nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mutane in an je aljanna gidan shi ne zai fi gidan kowa kusanci da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fil janna kenan faqad qala sallallahu alaihi wa alihi wasallama jama'a manzon Allah ya ce inna min ahabbikum ilayya jama'a a cikin ku kuna son wanda ya fi soyuwa a wurina kuna son ku gane wanda annabi Muhammad ya fi so to Allah ka sa mu cikin waɗanda ya fi so lallai daga cikin waɗanda suka fi soyuwa a wurina daga cikin waɗanda tsakanina da Allah na fi so a cikin cikinku Allahu akbar wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyama yafi kowa kusancin wurin zama dani a ranar alqiyama a hasinukum akhlaqan waɗanda suka fi kowannen ku kyawawan ɗabi'u da halaye gama annabi a cikin ya fi son mai kyakkyawar ɗabi'a mu ko yau ba ma son mai kyakkyawar ɗabi'a mun fi son mai mummunar ɗabi'a shi yasa kaga ake gasa ma 'ya'yan mutane aya a hannu in an aurar da su saboda za ka ga an aurar da 'ya ne ga wanda kai ka san wannan abin hannun shi yasa aka ba shi amma in dai ɗabi'a ce to, to minus zero minus ne ma an gane ku sai an kai ya ɗakin miji wulaƙancin safa daban na rana daban na yamma daban na hantsi daban na dare daban koyaushe ga cin mutunci ga wulaƙanci ya rika cewa 'yar matsiyata ai na san abin hannu na ya sa aka bani ki kuma aka ɗin ita ma 'yar ta san dalilin da ya sa aka ba ta shi kenan aka aurar da ita gare sa abin hannun shi shi ma ya san haka an gane kusa hajiya kwaɗai ma ita ma ta san haka kwaɗayin ne ta san kwaɗayin abin hannun shi ne ya sa ta matsa aka ba shi jama'a kun gane ko bare su hajiya ido a kwabo inda ya ba kwaban ne shigo hannunsu ba duk yanzu za su watsa abu sun sayan da za su yi allah ka tsare mu abubuwan ne dai ga su kuma duk karatukan da ake wa al'umma sai ka ce top wai karatun nan iska ce ke wucewa ta baya ne ko ko sauti ne ke shiga kunni annabi ya ce wa inna kum ilayya jama'a a cikinku wanda ya zafi zama abin kyama da ƙi a wurina jama'a wanda annabi ya fi bala'in ƙi annabi baya ƙaunarsa annabi bai son shi ko tarfi wa ne minni yawmal qiyamati kuma ya fi kowa nisanci da ni a ranar alkiyama don yana wuta mumuna aljanna ka gani san a yayi yawa annabi ya ce na masu surutun tsiya eh waɗanda in sun fara zuba ba birki kamar jaka hatsi ta fashe car yadda ka san watan famfan da kanshi ya burge in ta rinka zuba ba tsayawa inda ba ɗauke ruwa wa tabur suka yi ba ba za ta tsaya ba ta haka za ka ji mata yau in sun shiga mota motar haya wallahi tallahi mashin ma in ya mace ta hau yar musulma mai zuwa makaranta tana hawa mashin idan ɗan express ya buga Birrin ya ce birrin birrin za ce a za a je da kai daga nan za ta fara ce dama sauri nake yana fusga ya tafi za ce wai ina ce ne ka iya mashin haka Sosai sai a ci gaba da fira na gaya muku haka wata ta fara surutu da goya ta da dan mashin yayi ta rika zuba burgawa yake a guje akwai goyo a bayan ta ba goyon da da aka je irin tulluwan nan bom da ya buki tulluwar suka yi sama suka faɗo ta kai amma kai maguji da ya ƙara wata giyar ta ƙara gaba yana zuwa na gaba da ya buki ishe suka yi sama ashe ashe zanin ya kwanci an yi sama yaro ya dira a baya ya kai ta kankanin lokaci yana fakin ya ce ya kika ganta ta aikana da sauri haka da za ta yi ta zan kuɗa yaro ai mata akwai ban mamaki lamarinsu a ce wai ka hau mashin tana mace ko namiji yanzu ya hau mashin kuɗi za ka biya amma ba za a tafi a hankali ba sai ka ce kyauta zai kai ka da kuɗin ka ya kai ka ya baro mutum nawa ne ya hau mashin aka karya shi da kuɗin shi shi ya biya amma aka karya shi idan mace ta hau mashin sai ga ta riƙe wannan ƙarfan gadan-gadan sunan wani gari ka dage ta daddage ta rike da kyau saboda yadda ake gudu kar ta faɗi da kudinki jama'a kun gane ko ya kamata a ce musulmi da a kiyaye wannan dan ba daidai ba ne tana da ɗan banzan surutu wani har za ka ga yana nuna maka shi ba inda baki ne to ba yana da surutu shi ba ya iya magana an gane ko Allah na tuba ma halfi zamin qawlin illa ladayhi raqibun atid bala wa rusulna ladayhim yaktubun jama'a kun gane game ya amfanin surutu su ne a asarsaruna annabi baya ƙauna masu yawan surutu wannan ya sa kaga cikin sahabbai akwai waɗanda idan dare suka kwanta suna tambayar kansu da kansu yau kalmomi nawa kai faɗi da kanka sai ya ce na yi kalmomi guda bakwai cika kalma bakwai aiko ta yawa allah ka yafe mu gaba ɗaya rayuwar shi in ka gabakin shi na motsi zikiri yake ko karatun alkur'ani in dai ba kalma ce zai faɗi ta sulhu ba ko gaskiya ba ruwansu da surutu amma yanzu in dai ba azumi ne da la'asar sakaliya ga mutane zaune ba shine kowa za ka gada yana hamma ana jira kowa na ɗan a gobe to nan ba a surutu amma da an zauna wai ana tunani kowa sai ga ya shiru sai wani ya fara tunawa ya ka za a zauna kawai sai ya yaɓo ta magana don a ci gaba da surutu ta malam kai maka san duk abin da kake faɗi ba mala'iku na nuna rubutawa shi sa wani cikin magabata sai ayi ayi mai magana kawai ka ce ah, wani ina su wani sai haka ba ka sayin da suka je ba sai haka da Allah kai mana magana mu sai haka to ya lafiya sai haka ba ka dai jinyar magana ne sai ce to da aka matsa aka tilke shi dole sai ya yi magana sai ce haba jama'a ya kamata ku fahimta ni mala'ikun da ke rubutu ne akan matsalolina ba na son wahalar da su wahalar da su zai ja in wahala a kiyama gara in shi hmm. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un oh sahajiya wance Allah ya tsari inna mala'iku na gajiya da tuni sun daina rubuta naki to kuma su da yake ba su da gajiya ba ita ta yi za su yi ta rubuta ba ruwansu ko zama aka yi ana fara zance akwai wanda sai ya karbi dole shi zai ci gaba da yi saboda mai saboda shi ya iya surutu alga ta malam wahalar da mala'iku ka wahalar da su kake idan ku ka wahalar da mala'ikun da ke rubutu a kanka za ka ga wahala bar a je kiyama za ka ga wahala bar a je kiyama amma in ka hutar da su ana zuwa kiyama za ka ga ka huta to kuma mu yau mu abinda ba ta so kira a ce ta hutar da mala'ikun da Allah ya aji kanta suke aiki ba mai sanya hutar da mala'ikunsa to tun da ko ba a hutar da su ba bari a je lahira ba fa za ka huta ba wanda ko duk ya hutar da su bari a je lahira za ka ga ya huta da ya zo a ce a ah, kai a duba ina takardun shi a ah, wannan ai ba wata matsala ci kai wuce kawai ina wani abu da aka kai wuce kawai me za a yi kai a kanka mutum ya huta ko bai huta ba amma kai a fara cewa to nan zama ɗaya kawai magana miliyan uku da ɗari biyar kai zama na biyu kayi miliyan goma sha biyar a shekara ɗaya kayi kalma ba iyaka yanzu wani a rana ɗaya kalmomin da mala'iku suka rubuta ya kai a mujalladi ɗari a rana ɗaya surutun da ya riƙa yi ya kai inda za mu ga rubutun a mai da shi mujalladi mujalladi mujalladi kayan tirela na rana ɗaya sannan kuma a ce je lahira ya huta ya huta ta yaya ai tun da ka wahalar da su wurin aikin rubutu a kanka to ba ko za ka huta ba kai ma sai ka wahala wa'alaikun salam a a magana tun lura ce za ka yi mana amma fira kawai ta banza wadda ba lada za ka samu ba kawai kai ta yi jama'a ina son ku gane abin da ake nufi akwai firarrakin da magabata suke ganin akwai almubazzaranci a cikin yinsu na taba buga muku misali wannan ya dan daina motsa abin na taba buga muku misali da yawa magabata idan ka zo ka ce assalamu alaikum to zai cewa alaikum salam da Allah ina wani sai ya ce ban sani ba ina yi sai ya ce ban sani ba karajin za a same shi a ina sai ya ce ban sani ba to idan ya je kwantawa ban sani ba so uku da ya faɗa sai ya yi hawaye me yasa ya maimaita na biyu da na uku tun da ka ce ina wani na ce ban sani ba to ina yi to inda hankali tun da ban sani ba mai ruwa na da za ka ƙara tambaya ta amma na kara cewa ban sani ba suka ce wannan na biyu da na ukun da ka yi almubazzaranci ne a magana ranar kiyama jira ka yadda za ku kwashe ta da Allah kuma abin ban sha'awa da mutane don in kafa irin wannan sai mutum ka yana gyaɗa kai kamar jangwalgwada Allah ka tsare mu annabi ya ce asarfaruna wal mutashaddiquna da masu cika baki da kamba magana wannan annabi baya son su yana kin annabi suna nesa da shiran kiyama wal mutafaihiquna wadancan kalmomi sahabbai sun san su a larabcin da suka iya amma da annabi ya kawo ta uku al mutafaihiqun qalu suka ce ya rasulullahi ya manzon Allah قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون to su waye waɗannan kuma su kuma ya suke ala annabi sai ya ce na. masu ɗan banzan girman kai abinda attakabbur ke nufi annabi ya fassara da kansa ya ce baƙarul haƙ wa gam'in nas in karɓar gaskiya da rena mutane da ma kun gane wannan ba abu mafi muni na muguwar ɗabi'a kamarsa. sa shi ne saɓon farko da aka fara yi wa Allah girman kai da Allah ya ce wa shaɗan ya iblisu ma mana aka an tasjuda lima laƙatu biya daya sai ya ce masa ne barta, am kunta min na alim ana khairun min abinda yasa ba zan mai sujada ba ni na san na fi shi ni min nari wa khalaqatahu min ɗin, shi ni fa da wuta kai shi kuma da ƙasa tabo turbaya yaushe zaka ce wai in duka in ma wannan sujada din an gane ko to girman kai kenan rena mutane in an faɗi gaskiya ka ƙi karɓa gamɗin nas a baɗarul haƙ wa gamɗin nas Allah ka shiryar da mu to ka san na abin da Allah ke jaraba bayi da ita shine diyan da wani zai yi magana to ba a kallon magana sai dai a kalli shi wanda ya yi magana jama'a idan ka ce Allah ya ce ka ja aya to ba a kallon wannan maganar da ka ja ta Allah ce idan ka ce annabi ya ce to ba a kallon wannan magana annabi ce a sai a rika kallon to kai waye kai kai kai suka faɗa in yi kai ka isa ka sa in yi kowan bari ta ba shi ne ya sa ka ba shi ya ce ka bari ba magana Allah ce da ta annabi ya gaya ba. to wannan shi ne attakabbur rena mutane an gane wa baɗar da watsi da gaskiya ƙin karɓar gaskiya wannan kuma sai wanda Allah ya ce maka da ma kun gane in wane ne ya faɗi ba za a yadda ba amma in wane ne za a yadda da haka za ka ga ana bin wannan ido rufe in shi ne kawai an yadda amma ba shi ba ne ba za a yadda ba shi sa yake kuskure ga al'ummanmu a yau dole a rika gaya mu ku rika taka tsantsan tsakaninku da masu karantar da ku addini ku rika taka tsantsan ana watan watan annabi ne ake mai cikakkiyar biyayya annabi ne ake yin duk abin da ya sa a yi annabi ne ake mai makauniyar ƙauna amma duk wani malami ba a mai irin yadda ake wa annabi idan ko karka wa malami irin haka to daga lokacin kabata ka kuma lalace jama'a kun gani karka yadda wanda ke zama gaban ka ya rika maka irin yadda ake wa annabi cikakkiyar nuna ƙauna cikakki karka yadda da wannan in kana karantar da addini komai in ba kai ba a ce ba za a yadda ba an gani wannan kuskure ne yana kai mutane ya baro don annabi ne ba mu shawarar kula ɗin ya ce a habib habiba ka haunan ma a sa an ya kuna za ka yawon ma wa bagiza ka haunan ma a sa an ya kuna habiba ka yawon ma duk wanda za ka so ka riƙa lura mewa gaba ya koma ya zama makiyinka duk wanda za ka ika ka riƙa lura halanan gaba ya koma ya zama masoyinka amma kai in za ka so makauniyar soyayya kake kana wuce iyaka ko me sai ka ce sai shi da abin da ya dace da magana Allah da abin da ya dace da magana annabi da abin da ra'ayin malamin shi haka ya ɗaukan makanshi tsari na rayuwa sai ka ce dole irin haka za ka yi kai in ba shi ba ba wanda ya ma wannan kuskure ne yana kai mutane da yawa halaka cikin tsari na gudanuwa a rayuwa ka san in dai magana ba Allah ba ne ba annabi ne. yanda Allah ya shi da ra'ayi da wani abu da ran shi yake so haka kai ma Allah ya ka da wani ra'ayi da wani abu wanda ranka yake so dan me ka ban naka ka koma nashi bayan shi ba annabi ba ne ba manzo mani. a fagen abubuwan da aka halatta mana so shi yana son kaza wani saboda iya yi komai sai ya ce sai abinda malamin shi yi wannan kuskure ne annabi ne ake wa haka allahu akbar wannan hadisin hadisi ne kyakkyawa wanda imamu turmidi ya ruwaito sa albani ya ce hadisi ne hassan a sahihul jami'ul sagir lamba hadisi na 2201 wa ha huwa halun nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a husnul khuluq jama'a anan ga halan ga halaye ko hali na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a tsakanin shi da kyawawan dabi'u falak ko faqad qala anas radiyallahu an anas yace Allah ya kara masa yadda anas yaron gidan annabi ne jama'a ka kuga gidan gidanka zai iya bada shaida kanka an gane in kai mutumin arziki ne zai ce ka a yi muna jin daɗin zama a gidan nan da aka duk wacce ke da almajirai a gidanta suna mata aiki ta rika kula an gane ku ta rika kallon irin yadda yaran su ke ɗaukaki kawai su tuwon ya dame su ke sa musu kawai su ɗauka su ci amma sun san ke ke ba daga kafa ke ba sassauci kina da tsanani ba ke da daɗin hulɗa to ubangiji yadda suka ɗauke ki haka zai ɗauke ki jama'a kun gani ka sa ko wadda mai kwarmato ce ita an gani to mutum ya rika taka tsantsan yadda waɗanda ke kusa da kai suka ɗauke ka ubangiji sai ya ce zan yi aiki da su a kanka tun da aka nuna musu almajiran sai a hankalin su ma masu almajiran sai a hankali da abin haka ne an gane ko allah ka shirya da mu anas yaron gidan annabi sunan maman shi ummu sulaim wadda aka fi sani da rumaisa ko umaisa amma mafi inganci na sunanta shine rumaisa amma alkunyar ta ummu sulaim mahaifiyar maliku dan anas an gane ko shi ne wannan gashi yaron gidan annabi Gama baban shi irin watan ɗan giya ne bai da aiki sai shan giya kamar irin tsohon babar ɗinnan, wanda in an sa zai giya za ka ji ya shiga to shi kullum uban shi cikin giya ne kahi shi maliku din ranar da mahaifiyar anas ta ji labarin annabi ya baro makka zai dawo madina sai ta ta zabuɓi da kazallaha ta ta murna tana farin ciki manzan Allah zai dawo za mu karɓi musulunci za mu yi wa Allah musulunci mijin nata uban anas ɗin maliku ɗin sai ce ke tsayani farawar kan nan da naga kidan ta yi ni ba wani abu ya sa kawai kika ga ba na ke ɗan abin nan game da dawon muhammadu na ni fa na ji an ce yana kyamar giya an fa ce min bishan giya yana kyamar giya to zan gaya miki gaskiya ni kuma duk wanda bai fashen giya bai kaunar giya to ni fa ba za mu daidaita ba annabi na durowa jama'a sai ya gudu kawai sai ya je fada teku ya mutu shi da dai musuluncin da ba za a sha giya ba to shi fa gara kawai je ya mutu uwar dan ita rumaisa um musulmi sai ta ga ah, alhamdulillah tunda ma uban ya gudu sai ta dauki yaron nan sai ta kai wa manzan Allah ta ce ya rasu rasulallahi ga ɗan nan na wani yana ɗan shekara tara ko takwas ko zuwa goma haka ɗan matsalin yaron ta ce a matsayinka na bako yaron nan ɗan gari ne ya san duk wani loko ya san wani lungu ya san duk kowane layi ya san duk ko'ina ya rasu rasulallahi na baka shi kyauta ya rika maka hidima a gida duk inda za a aike ku aike shi da ma kun gane duk hidimar gidanka ya rika maka Allahu akbar gab da rasuwar manzan Allah anas sai yake gaya mana cewa lallai manzan tsira kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance ahsanun nasi hulukan. a mutane shi yafi kowa kyakkyawar ɗabi'a kyawawan ɗabi'u da halaye yara almajirinki ya je ƙauye yana cewa duk zariya babu masu kyakkyawar ɗabi'a irin gidan da na zauna kwamfi kowa hali na gari yaran gidanku ya je yana ba da wannan labarin jama'a kun gani wannan ya sa anas dan malik zamuji anas dan malik lokacin da rayuwa ta kai wa annabi kusan ƙarshe maman sa ta zo ta ce ya rasulallahi yaron nan ka ji daɗin zama da shi ya ce alhamdulillah yaron nan na ji daɗin zama da shi sai ta ce to ina roƙonka arziki manzan Allah kai mai addu'o'a masu kyau guda uku annabi sai ce yanzu kam ya daga hannu ta daga annabi ya ce allah ka tsawaita rayuwar wannan yara maman ta ce amin ya ce ya allah ka ba shi ‘ya'ya masu yawa maman ta ce amin ya allah allah kai mai arziki ne ɗimbin yawa maman ta ce amin ya allah jama'ar musulmi da yawa malamai na hadisi suna ganin a sahabbai wanda ya karshen mutuwa shine anas akwai waɗanda suna ganin shine na ƙarshe a mutuwa kunji ji ɗaya sai da aka haifa mai 'ya'ya sama da ɗari ɗari 'ya'yan shi sun fi ɗari mai ba da labari ya ce wani zuban in yana zaune wani ɗan shi ya shigo dukansu da ya kalle ka ya san ɗan shi amma wani zuban in wani dan ya shigo idan ya kalle shi da kyau sai ce ah, wannan to wai kai masu nan ka ne kai kai me sunanka kai da jama'ar musulmi yara ɗari wasa ne A wannan sai je ya share daji kawai ya kafa gari da shi da 'ya'yan shi kawai nawa ne suka fi ɗari yawansu jama'ar musulmi a garin madina ba gonar da ake noma dabinan cikin tafiye da so ɗaya a shekara amma anas saboda addu'ar manzan allah duk shekara so biyu gonar shi ke yin yaya kuma kun sa abin sha'awa ba a taɓa wayuwar gari wani ɗaya daga cikin 'ya'yan anas fiye da ɗarin nan a ce wai ba abin da zai karya da shi ba a gida a ce ba abin da wani ɗa zai ci ba a taɓa wannan ranar ba ka ga ɗan shi ba tura ta 'ya'yan masu arziki ba a taɓa ganin ɗan anas a irin wannan matsalar ba jama'a in duk ƴaƴan nan sun kwanta ba su da lafiya duka anas yana da halin kula da maganinsu anas ba gidan haya yake ba ƴaƴan shi duka kowanne yana cikin rufin asiri cikin mutuncinsa to addu'ar manzon Allah wasa ce jama'a ina kuma da da manzon Allah na nan dare ai da mun je mu roki arziki <laughs> kuma yanda dai manzon Allah yake bil mu'minina raufur rahim ni na san ai annabi zai mun addu'a eh, idan ya mun kuma allah ya so dai irin wannan wahalhalu na rayuwar duniya an sai a kura da su kawai jama'a kun gane ko allah ka shiryar da mu wannan hadisi hadisi ne na bukhari da muslim a bukhari lamba hadisi na 6,203 ka je karanta kitabul adabi matattaran ladubba irin na musulunci a kawo wannan wannan na nuna mana annabi wata yana da kyakkyawar ɗabi'a hadisin na nan a muslim lamba hadisi na 659 a kitabul masajid wa mawadi isala matattarar bayanai akan abin da ya shafi masallatai da wuraren da ya halatta musulmi ya salla da wuraren da bai halatta musulmi ya salla ba wa fi sahihaini aidan jama'a hadisi ya zo a bukhari da muslim daga anas allah ya ƙara masa yadda annahu kala anas ya ce ma masastu dibajan ban taɓa taɓa wani alhariri ba wala hariran mai taushi kenan an gane ko ban taɓa taɓa wani alhariri mai taushi ba wala hariran bare kuma irin alhariri ga shi da kowa ke amfani da shi masu hali aliyanu wanda ya fi tsananin taushi min kaffi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama kamar tafin hannun annabi ashe kun ga a zaman shi na yaro dan karami annabi na musafaha dashi, shi an gane ku. wanda yasa ya ce ni ban taba taba wata katifa ba duk taushinta kamar taushin hannun manzan Allah don muna gaisawa tauri ƙiƙi kenan oh, oh yanzu wani hannun kana sa naka cikin shi ƙoƙari kake ka jayi wurin jayewar sai ka ji kamar reza ta yanka ka da ka duba wani zuba sai ga jini na zuba ya duk haka ake ba yanzu waɗannan zannuwar gadon da ka ga suna lalacewa mai ke lalata su wannan gidan fulo da kaga yana lalacewa duk mai ke lalata su jama'a wani fa ajihun shi idan yana sa hannu yana fito da abun nan idan kaga ajihun duk za ga kamar kaza burji burji to in zai tura ne kaujen duk sai ta da zan abun abun kuma zanin gado yanzu ai kowa ya san abin da ke bata shi kauje ne da faso na kafafun maza da mata kwarai yake mata suna dan goge kafa maza ne dai sai dai taimakon Allah yanzu wani ba za ka sai a shekar yanzu wata ba taba ganin mijinta ya sa kafa shi a ruwa ba ya dauko dutse ya dan goge wanka ma fa in yana yi ko da soso bai darja daidai wurin ba ruwan shi yawan alaga ta mala ai dole ka ya ga zanin gado shi yasa wani zubin mace na ji na gani inda ya riga ta kwantawa motsi da zai ja kafa shi in ya riko ta ɗan zari haka sai ya ga zanin gadon tsuu ya tsugi kawai sai ta daga dole ta ce cire ka gani cire kafa taka sai ta rika ja tana ɗan gyara ta rika ja <laughs> ya ce wala tura'i hatan qat ban taɓa shakar wani ƙanshi ba da dai a doron ƙasa atsayab ƙanshin da ya fi daɗi da na taɓa ji min ra'i hati rasulillahi sallallahu alaihi wa'ali kamar ƙanshin jikin annabi gama turare ko da na almisli turare ɗan goma ɗan duhala wani turare ne yanzu ya fi ƙanshi ne ake siyarwa irin na 25,000 din nan me ma sunan shi eh wane ko da yan uwana ne wurin wani turare ne yau ya fi kowanne kanshi da ake faɗi suna muke nema an kuma duk irina ne a wurin shi kenan bari a ci gaba da karatu ya ce wala kada kadamtu waya waɗanda waya na tsoron a faɗi ka ga ɗaya rana ya fi dubu sha biyar a ya kai dubu sha biyar rana dubu hamsin waye sunan shi hook ud to kaji ud <laughs> wani sunan shi ud dan kaji wani abu kama za a yi tari ko makwaɗa ko ko <laughs> irin makwas ɗin na akwai na dubu hamsin aikin banza ta ma an shafa bai ba shi kina an gama ko riga sai ta mutu bai daina kan shi haka yake anas ya ce za mu ci gaba saurara wala kada khadamtu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ashar sinina ya ce na zauna gidan annabi na riƙa wa manzan allah hidima tun kai ni gidan har tsawon shekara goma ina tare da annabi ina mai hidima ba ma kala ne kato ofin annabi bai taba ce min kashi kai annabi yana da haƙuri shekara goma bai taba kallon yaro ce ko kashi annabi taba haka ba shekara goma yana tare da yaron nan bai taba ce mai yaron haka ba wala qala li shay'in fa'altuhu lima fa’altuhu annabi bai taba bude baki yace game da wani abu da na aikata bai ce dan me kai haka Anas shekara goma annabi taba ce min dan me kai kaza ba Anas shi ma wannan yare ya kamata a gane yana da ladabi ya san abin da yake domin wani gundirai <laughs> dan wani dan ditsiyar ka sai ka ce kashi sai ka ce kai ba ma wai kashi ba ko kai tsaki wala sai ka dada mai duka kai wani fa ke tsina ma da albarka watan ya gama ƙure ka ne amma ka kai haka a matsayin ka na musulmi an gane ko wala li shay'in lam af'alu lam af'alu kuma annabi bai taba cewa game da wani abu wanda ban yi ba ya buɗe baki ya ce min ala fa'alta kaza ana ya ba kai kaza ba jama'a yanda anas yake duk abin da ya kamata kafin annabi magana ya yi da annabi ya shigo gida da tunanin yana so ya ce a ɗauke mai kaza a gyara kaza yana shigowa sai ga an gyara abin sai ya ce oh da alawa ya kwashi kaza sai ya ce anas sai ya ce ikon Allah kamar ya san in na shigo zan ce ai abin jama'a kun gani duk yanda annabi ya aje kaza a wuri idan in annabi ya shigo ya ga an ɗauke abin a wuri ba zai ji daɗi ba duk wanda ya zo zai taɓa abin ana zai tsaya ce a'a ka ya ku annabi ne ya aji karka taɓa duk tsiya ba zai bari a kau da abu ba ballantana manzan Allah ya zo wata ran ya shigo sai ce kash jama'a wa ya ɗauki abu kaza a wuri kaza bai taɓa yin haka ba kuma anas yana cikin abokan sirri na annabi tun yana yaro jama'a annabi ya bar duniya bai haɗa shekara 20 ba amma yana cikin abokan sirrin annabi man karanta da ko a riyadu babin ɓoye sirri wata ran annabi zai wuce anas na cikin yara sai ce anas assalamu alaikum da allah zo sai ce da allah zan gaya muka wata magana sai kara baki a kunnen anas kaga kaza kaga kaza kaje kai min kaza amma da allah anas karka gaya mu kowa a duniya ana yi ce an gama ya je wa annabi abu yana dawa gida maman shurmai sa ta ce kai ku anas ina ka tsaya ya ce mamu zan allah ya aike ni sai ta ce ina ya ce a ah, sirri ne ya ce ka in gama kowa a duniya ta kama kunnan shi ta rike ta ce anas ya ce na'am anas ya ce na'am anas tsaya ka ji la na bi sirri rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadar anas karka kuskura a kul kada ka bari in ji ka buɗe baki ka gaya ma wani sirrin annabi ka ji ko ya ce na ji karka bari in ji a kul jama'a anas wannan maganar da suka yi da annabi da abashi ya mutu a ciki ba wanda ya taba ji kaga uwarshi mai tarbiyya ce kuma kalli yadda ta tarbiyyarsa da wata uwa ce dabara za ta yi ta gane lallai mai ya gaya wa annabi to amma yaron nan tun da bai gaya ma uwar da ta haife shi ba kana jin akwai uwar da zai je gaya wace ce ita ta isa to kuma kaga uwar ce ta taimaka mai wurin ɓoye sirrin domin da ta rika lallashin shi ta kai zuwa ba anas na wata rungume ta dan sa mai arewa ta ce ayo ma koko ni zan ba ai madararka ban yau a ti ta haɗa mai mai kauri ta rika zuba mai tana dan shafa mai kunne yana dan yana dan haka an gane ko da ya buɗe ido ta ce ran da mamin annabi ya ce ma da ya aike ka to saboda ya ji zaƙin ki ya ce ai kaza ai kaza ai kaza haji ya ki gane cewa duk ran da kika yi sirri da yaron kin ce je gaya mori wannan hadisin na bukhari ne da muslim a bukhari lamba hadisi na 3561 ya ƙara fidda shi a lamba hadisi na 638 a kitabul adad an gane ko hakanan muslim ya fidda shi a lamba hadisi na 2009 da lamba hadisi na 2330 kitabul fada'il malam sai ya ce fa nas'alullah azza wa jalla an na jami'an akhlaqan nabi sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah mai girma da buwaya ya azarta mu gaba ɗaya wurin nan dukkan mu duk musulmi Allah ya azarta mu kyawawan ɗabi'u irin na annabi sallallahu alaihi wasallam lina kuna fi sobati yawmal qiyama dan mu zama abokan zaman manzan Allah wuri ɗaya a ranar kiyama fi jannatin rabbil karimil aliyu jalla wa'ala a cikin aljannar ubangiji mai karanci maɗaukaki mai girma da ɗaukaka amin ya ubangiji jama'a ana nuna lokaci ya za mu tsaya nan karatu sai gobe fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa alaikum salam masu wayoyi su zo su dauke wayoyi in ba haka ba za su ta dauka shi na ya za a yi mutum ya gane yana da kyakkyawar da yake yana da komin daren da ke yana fauna a amfani da bakunan wasu sai suna fauna. Yana jin mun karanta ko